بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا insha Allah ta'ala ya fi ya guro gani karatun yi min ya muqaddima ya risala ya bunu abi zai da alkairawa ne ga imam kwanna na ji tasiri gani bi ilimi ya man ku al'imamu malik rahimahullah wato shabayin littafi man wuyi kwankurta na annabi muhammadu lahu sahabu jina sallallahu alaihi wasallam na yawa ga musulmi don da wutsa ngalugwa wa ya dan bankurota daidai na ya zuma ya nabi muhammadu wa nama sallallahu alaihi wasallam amma kafi lweguro bai katun na ya lasan tube ti lokacin sallah su babu lokacin sallah su babu ni alfijira jula ya na kalanda wuna e fi gutsu minti shi bai gubai lokaci na gwala ya salatu gwani na da zan zandun dogar sallah je kamala kwa sun fi waga sallah wude guba ibu na manji guda mini shiratiyan sallah je kin dode waga sallah je ba ba lagwa gwana a ce ga waga sallah je kamala kwa a gwayo gamala manji ga gara na ikka sallah ga gogana to mu dai sauki ga zai ji sallah ya kama gogana wani fasiki amma za a jin wato ya kula kwanan agogon ba a cin batayin sallan nan bugun ita lokaci su ku yayi arziki yin tutu manya ci gaba yi zumanin ba za yi tiya tsoca tun ciji tufi ebu fi hujja ya zawon gishi allah akbar kin donan gawa makon na na? hatta na ba'atha rasula ye ji zawon gisha azaba ne sai ga tuci tufiya agaya na yewa na bena yiwa ne ebo zawon gi ga hujjata wake ya mai ma e zubi shi shiga laula arsalta ilaina rasula so ko kila wace tun tuci fi yawa wuce so wa da za fuki ya ga mala da nan don do caja za tabu to ganci ma ba wani tuci ji caja fe nimini gubo ya wangi giji a hujjatu alaik a hujjatun laka ko da wazi wala mai wata wulufe kpa yin gwagin wa fa kiyamai ko mu wazi wala su mu shi wata wulufe hujja na ga mu wala na fa kiyamai nan su kutu bai kyaci na boga kan don do wazi ta siri ya aluma shi ngamala manji awa ga manji a som ebuna hatta zai zaban zana bai wazi lajilo zuwa jade ba'u ibuna yin don doga gan sun yi sha'awa yi je lokaci wato mafi keke yi umar da jin zuma ni dole uluje zaguru na walawa za zagba rufu bu kpata gude to alfashi e ku ku gaibe shawa na ji kpata fe zuzuma wa ki ube tutoci don ga walawa ga musulmi susun be santula ya luma jiya ga ga agwa wa ma a a wa mo ga tuyen ya gwaza wangi na annabawa su koji kan dondo aja feji ga wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa ala allah tun e gbata ya gagba ko e jinda ko lada ko sadaka a'a e gagba kan dondo to cha e tuye be to a cha ga wa ga man yin fiyo kan gawa de gwa lotun ya to shi amma kan dondo e jin da zawan gidi ko e gagba kwa ya kaya wai na gadda be wani wa zo to shi lo annabi nuhu alayhi salam e ya gukin la so ci juye ga wala bi safihin alfa sanatin illa hamsina ama e ya kutu a cha gula e ya rata a cha ga din e ya kutu no feji jemai nju wazu na za ku kima jin dabi no bugo mun kan dondo kawai zai ni da ba ugo wo jo ga alkhairi ku ya wa ga bala annabi muhammadu ga ganbi ali ibn abi talibi radiyallahu anhu ngali an yahdi allah laka li an allah bika rajulan wahidan khairun laka min umri na'am da zaini wulu de ba ugo bu la dini ugo lotumbe ba wen adini wudi alkhairi ga ga ku moto yawo ko je ka bogowa awa ga manja pebuwa bai santula ya luma jiya wato ya mitu ran dunduna da karkashi wa wani gurgudu wazin na ugai wani sanza wangi ji tubi alkhairi yawo su kwan fi alkhairi man ya ci gaba yin ga ma katamar risala wa nazara wa nubuwa bi muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuma na toca annabi nuhu lafi kakanca yin tuci jina man da ci ga annabi adamu ga yi kakanca yin tuci jau annabi muhammadu a ci ga yi mifiyan tuci ji kwata sallallahu alaihi wasallam mu ga yi zo bayan annabawa jau gangbaji ci shi kwata annabi ga toca fiya min annabi ga toca fiya min amma ya bayan tishi yin tuci jau a dai man na jiga annabi adamu yi ka kakanca yin tuci jau nan amma dai na jiga annabi nuhu wani alayhi salam ya wani bayani bai daga ya ba ibn abbas ga aluma ji kpata fiye waya a ta ci sokola jinniyo tun zamaya nabi adama har bai zamaya nabi nuwa alayhi salam lokacin wuce ga shirku ɗaya eh, eh, wace ziji mai sanadiyar yawo wa gaza guru sokoje a shiga ga jamaji safoto ya ji mandoci ya tafsiri bebe mai gadda na ibada ji a ci a asa fotoyin za san gina ji za buru su ku fita can abona a fotoyin za san gina ji san bai sunne ya a fi ake yi sa gani bayan ebo za yi bada ko na jayi na daga ba ga ushe tan biya ga da ya giji ga zanin na je le foto ya ji ko za san ya ji ya ji da na zanin na ji gan da ko ya ji fe bogo e wace ya ji pata zanin na ji ga yayi asaliyan kutiwo a wayan cikin bukin duca na da wani ga wala yawa ga musulmi karayi bai zaguru su koji za guru su kuja duwe waga wa boya gabe zuga jilo shani ya e wani asali ne wani wani da littafi tafsiri jibata mai waga la tazarunna alihatakum wala na waddan wala suwa'an wala gusa wa yuka wa nasra bata sun na za guru su kuja yau a ciji zuga da ta yabo shani yabo annabi ni bebe na mu, ga ya gani bai wuji su na ji jinwi za na ji za ibada jayo za guru su kuja yau amma su kuyin wa e eh, yaya a ga la ta zarun na aliya ta kun bakon ba gishi man na shi ya yi ya tiye wayi na bai yi gai biciyen doci na ya lwagwa ga yayo ya shi tuko nuwa lokacin shiga shirku catikin bu bai wunci man shiga annabi ne wunga yi kakanca ya tuci ya bana kim cubu ya bai babu ya shirkan shi to ca annabi muhammadu lafe emifiya annabawa shi bayani galawa ya gai gaga wa ma eh, wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min kablihi rusul bando chongam ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa nabi'i A annabi fiya da yanzu don ta ce ba sai dai tucin su kwace a guyo umarki ya yi ficin annabawa shi to ade na ji tiyata ci musulmi ji wani jiga ma ne khatamin nabi na na tsoci ji nabi ya bin gan gai mificin annabawa shi wani a ga wuce haca ruka amma na wuce ji ba ga ruka yin annabawa shi haca ga annabi bogo annabi yi bere annabi mai gani ga galla a ba'adi annabi da bu zuman ba amma kungiya ja ya tumbe ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi zabagin wuce ga musailamatul kazzab ga nabi a nabi ci ja ga lawawu ara nabi ji shara yanzu ya ja ya kakan bai zunga mana ga annabi sokon ya wala ebe na fassara bai tsoce ga annabi ga yi mafiya na ba wani shi wani wuce ba ga mala wucin aya da ya mai ga zai ji fassara na wata ciyar zai ya guru kirki shi babu ya lafiya man yau guta ci gaskiya ba, amma man don do aya ga wajen man don do hadisi ga wajen amma babu yin wa manyo ngai lokaci na wabe bi fasara na ce sahaba nabi muhammadu liban ko man kirki na jijika tun ya buru sahaba shi wani babu ipi zai takwa wange wani yau man don do aji fasara bodin yau en don do man do ga gwadon ya buru wani wade aya ne ga yi kagwana ga malaga kai da farko ba tafsirin kur'anu. tafsiri na sokwa tswaju jin aya qur'anu na soko tswaju fi aya ndo ci ayar aya ndo ci annabi muhammadu fi aya qur'anu ji yayi be ga miuji sahaba annabi ji muhammadu je ji fasara ya qur'anu yayi tabi'una jagai gika tun sahaba ji alli annabi ya ma gumbe sai ji li annabi muhammadu yana ajigai ga tabi'una ji zan na je shi tufa fasara qur'ana to zai ke kpata na zuma zan na ji ba da wakarayin bai wuce man gafa ja'alahu akhiral mursalina so cha nabi muhammadu lafe ezo bayan tuciji tucin don bai zo mu ba zai ji ke kpata na man manji zai ji da boye wure na zai ji yan ga peyo na addena bebe litafi rebe na be sa ko rena annabi muhammadu afe bashiran zai ji bushara ya zawan gishi ga aga gwasun tun wangi na jin bebe ina aljanna ya cimba wani umai nazira zai ji zawan gishi gangba bekiyo ga fiya gani bai tun dede zan dondo na ga fiya ko zan dondo na ga shada tun dede wani azaba yi cin ba wani wada'iyan ilallahi bi iznihi annabi muhammadu yi zawan gishi lonkwe tsoci bi iznihi bai izini tsoci kai da wuci ko da abu kan dondo ewa ga man ogeji wazun kokari we laso ko zawan gishi inji jama'a ya ci ta waya inji na tsowa gan wadda ti manan cawawa na tsowa ga ci da da tsoci na a cagawa da iyan ilalla annabi zawangi loba tsoci kai da mu ci suratu yusufa annabi ga adu ilallahi ala basira me yi zawangi ji yi bi alamiya tuba wani tsoci ala basiratin ai ala ilmin etiyan pipiyo man jiga kai da mu ci ko na abu ya man dondo kokari wa kan dondo na su koyi nan gawa ga ya kabu hajjin ya da biyu ya kan dondo ga ganato to wele ganato to ga ya da biyu ya ma so ko ga da ji biyu ya ne indo ke biya Allahu akbar e bune yadda so ko ga yi ce annabi muhammadu ga gamci ko indo ci sallallahu alaihi wasallam ga kan dondo ga ji bo so ko ci ya da zawan gija wato dai bo so ko bo a biya cici nye wala da ya gbaza wangi jo e ya gbaza wangi jo ya gwato ci budan wani je kan dondo wani je kan dondo amma waga ya jiji gbaza wangi jo ga wa bele le wani mace ci lebe tunde den do ci na za wangi ya nan voyi dena bogo za dondo na gawa wa ta gaskiya na ji kokari wato ya dasa ko eh, da amma wadai gumbe bi hikima o ma gumu bi basire kin na annabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ga wasu rajan munira annabi ya fi aske na da bai ce sarauna wa an zala alaihi kitabawul hakim so cicin littafi na littafi babuna aya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gai kur'ano wa shara bihi dinahul qawim bayaniyan addini addini ne ya goro na so ci wujin fi littafi wuci kwanna ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gai kur'ano wa hada bihi siratal mustaqim anabi muhammadu a fe zai laba wuya za wangiji lokpayin borona ngala ci jiwon gawa inna kala tahdi ila sirati mustaqim yawa nabi muhammad akika wa ya wuza ji ba lokpayin boro to amma man shiga ba wuna lada nabi muhammadu gona sallallahu alaihi wasallam ga yi ba wuya gaya ya ji ya lugwa gaji kaza ma eji kaza na gama laya mun kwata adde man na de kagwe ba wula ya zawangi na wade de ya tuwaye bayani jin ya zawangi jin ga wala to ce ga nabi bando ce wanga innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya di man yasha zai wai wagulu de ba wata wani wa fare sai zai to ce aka ba wuya na man shiga cayan na ce tiyan dagiya nabi na yi ga abu talibi na ya wani wudde ya annabi kuma ka gwaya guma ke yi shi sarawin lokaci na annabi da yi ba ya ce su gaya en wuce wuce wani maka ciji na wani amma abu wudde yi tunan da biya ajali shi na waye ba da jin imani biyu na da wato magangai na ji na kacin wa gaskiya ga addini ta tikin bu na tiye alkhairi da yi da addini na wabe bayina Allahu akbar amma damuwa mi zawon gija bi a bin mi ga mi to addini yake wa gishi adini na ya giye mi bebe ina ɗaba nan ga abu talibi mu ma mu yi nugu ciya babu ga damuwa mu da wani amma wa gaskiya ya adini ta cikin bu ge kuna wa bebe ina ga malugu biya a jali jiji na anabi a ga ya am ya wanda gimi kula ila illallah kalimatan uhajulaka laka biya inda Allah ga gadiyan wuce bai goro ya sai toci e ga mi wani ogu ga mi ga wula kakin yau faki ya mai ga gadi su sabi a zabai na wallo yin gaji wuce ya yi wuna jimin goba kafin wuce ko ne. har bai lokaci nan gawa su su tatiya addinin da kuma wajen ga addini kafirin cewa wai bawai gada na amma ina su kuka yawa ngala ga nabi gan innaka kala tadi man ahbabta zai wai kpagola ba wuya na wala yuwa to ngala man shiga ba wa gan guba a ga ya za wulu go wuce daga ba so shi bo Allah akbar amma o ga ya za wulu yu ga lalle na ga na shiga amma o ga lotun bi ma to wuce ga ga ya man jo wogo woga ga etu cha da bo wuce kparin daga ba so shi bayani ga tuwaru ya na bawa jikwata illa ya kowa ngiwa amma ga mi atun lobe ba wi wuce yi to shi nga mala to mun yau to igagan amma to tun to da ci le bakan do ci e bo pade yin ya tun nana age gun ya wa Allahu akbar su ku ci be kiya ci ne mai ya risala ce saitu etide ina gu musulmin tsah umula gaskiya bayina ga wa anna sa'ata atiyatun ba fi ha musulmi wula imani jin kede kiyama we be ba raiba fiha ga ga da jijin kiyama ba ga malu ga yi suratul waqi'a ga idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqatiha kadhiba hafidatun rafi'a ga alwaqi'a faruwa ya jijin kiyama idha waqa'at lokacin ga bedda bena kilo ke shi dabora muga ji faruwa laisa liwa ka ati ha kadhiba gama na ya kiyama ajiwa gama na dabwa gaski wuyo muga ji tabbata ga ya fa wuce da bai sa wangi ci ga ga guba hafidatu rafi'a ade zai ji darja ja da ki ya butu da ya jona amma da rafi'a zai ji darja ji ga keto e butu ruwa jona su kwai da safu za ga mogo musulmi wula imani uci ga kiyama da be ga gayi umada jijin kiyama ba ga mala kafiri ji fa wuci na jijin da be jiji kiyama yana abbe kiya ga kafo be na kiya fe ga man ba'athana min malkadina zinai kyo elele bai jibu malaika ja ga ga aza ma wa'da rahman wa sadaka bihi al na nagayi ina tuci je ga ga ji ya shiga yaji da gani ya tuci yau to ma gaskiya lalle a ga kiyama jina Allah akbar bogo man ga larai ba fi ha a ji wato me ji kelo ke shi bi wani mudda bibin kiyama ba wa anna la ya ba su man yamut musulmi mula imani uji ga man yamut zan dondo na tutu na to ci ga wunaki Allah akbar musulmi gaddi shakka irin ya kafiri jima na je ga a inna lama bawusun a idha mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lama bausun dole aji da a ga aiza idha mitna be ke ga tu wa kunna turaban isha feji kana wa idhaman tukun ija gigobi fi ko ijo a inna lama In ba ga ina kin kin dona annabi ne ga gida na? to ke ji ba da to musulmi ya ga wato ya gani be imani imani da da wuce wala gaskiya kiri zan dondo na tutuna a gonaki kama bada ahun ya udun kendo na tsoci cajina a caga ke da tutoci allah haka ba daga yi febe gama ya da tun kama bada ahun ya udun gawa an allah subhanahu da'afa li ibadihi almu'minin alhasanat a caga musulmi la imani ji ke zan dondo na gallo tunguruna ta ce mumini jona e tunguru a gukken baba dojiyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga innal hasanata bi ashri amthaliha zan don do allo togoro nina ayula da go tubo allah akbar na da mini rahama bai yegun to ci ya luman ni wajen amaga ya wala da go musulmi la imani je ta ci go amma kafiri bai wallo togoro tuna ebore shen imani na tun gaje wa kaddim na ila ma amilu min amalin fajalnahu abaha mansura e gaje a baha rumba mansura na ga ya fi kiyama yana kafi da gile to fi kiyama ya ga mai mana arrahima so shi ya gun fo kiyama wa dazan da ya zijo mumini shi kawai a amma ijabu arrahmanu a dazan kafi da de musulmi ma de kafi da lo tunguru a gawi ijabu ngalaman jiga ya tunguru kafiri bata wajen amfani kiyama ya ijabu ga ku ga amma kiyama ya bu imanin na wato a da amfani tuwa kuci bai kira ne mayar risala ce saitu ga wasu falahun bitau ba so ca fagen bai mumini shi an kibari sayyad e titun lefi gwanta gwanta na musulmi galo cige tun liyan ba shi wani a fagen bai mumini shi fa kiyama wa gafara lahum as-sagair a ke fabian ya tulefi fi wa gashi bistina bil qaba'il kami na ga fiya bai tunci ko Kabu ba ga fara ya tulefi wa gisha a wani ya yau ya to wa gisha abu ke gewa ga fiya etun da da wuci ko wani na ga yi fasara bai aya ya tsoce ga in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum atiku. ya musulmi ji daga ta ya gani bai tun laifin wuci ko etu laifi wa gizi kabwe wa fufa tso tsoci wa ya fa gani bai to misali shi dana nye tuna ji tun ba iri a fa wa ya sai waga na fila raka guba ji ci ta tsoci gwa gan so ko fa bai na a ji gai gai tun ba iri ka ba iri ma no yi laifin wuci nga yi ne wace ga alkabiratu etu laifin wuci ko aga dokwa yi ka ba iri ko alkaba'ir to misali da na agawa gato e tun kici ya yi ga kabahiro man jiji fasara kaba'iri a gan gayi tun dondo na shari'a be ga zan dondo halu na lawa jihadi shi ke ci da dana dole ba rufu ga ya ci da ko yan su gibu shi su wani zaya wajen na, ko zai daya wali hanina a ga futa kun fawara lutsu e zaga gefin bulala shi ne ngole ga haddi ga da wana e tun don do den shari'a be ga za juna e ga gbuda na tun yi abu ne waga hukuma musulunci uji biyu na da wana e tun na jiga yi ga ka ba irin mu dokun sarawi a ci gaga man ke ji fasara be a ga ya e tuka ba iri ji wuda mini ya e tun don do na sokoto la haddi be tiwo ga ji zai je bo amma ga za don do e ya ji ya gagba ba wiki a azaba ke hakiyar kugi jigina gina ga ya ladhina ya'kuluna leta ma zulman ma kulu na fi butunihi nara zai je gidu ki hakun gije bi na kona ya gina ikiyo Ina. wasa ya launa sa'ira a magaga na sa'ira ga wale to ce ga zan waga aga ya je gidu ki hakun gina azaba haddi kaza dana na juna amma mu jawali kawai ne kiyo ya azaba man shiga mutu da mini ya tuki bo ya tuye ka bahiri so ci da ga ya tuka zai luna azaba ta tubo ko alhawa jihadi yijo man yi ga ka'ida da wani nai lafiya ya ka bahir jena domin tu ka bahir na yawa ga musulmi kiwa bai yi bana wunde atsari na zina dabo liwatu dabo ke liwato ngayi bake bagi be bagi e ga ga na sunna nabi sokona tun fi jama'an na ji na gayi ga luto e tun wuce na ilo na ga ga aliwat na nasara ga homosexuality ake de bacu wuce yi a sihak wuce nzagi bai nzagi, nzagi zagi guba tsuwa ba da jetiyan sha'awa ayi eh, wuce ga lesbianism kpatu haramu yau wanda mini ka ba hiri jau so ku su bai kya cile mini ya tuya ka ba hiri jau ezo tu ba yaliu lokacin wibe aile da ko ezo tu ba yi miu a dubu da ya gumbi kwaye zuga jihadarci ga da imi wuce ma ko wufi uke za ko kan gani bayan zagin doci na jin halalliyawa na ko ya zaba yan zagi gwan zagi na jin halalliyawa na ko ya zaba giyu biyu shishi ga ya gin na wujin mawa yi min na madazo gubo ga ya gin na jigin waya ya tuka bahir yau annabi ga alwaladu lil firash walil ahira alhajar alwaladu ya gi kan dondo na ga mana annabi ga lil firash ai li zawj e banwo wada su wadiye mi boge gin naji giwa da kot da kutila ya kpara buke waje kin da bayani be da suratul nur wani kanga ga ne gin ya kewon dalugo amma ga yi mimin na dembu da diwshin wa wa shari'a musulunci wa sai ya ga kpara buke waje ga ga wogo la da so ci lu fiu ya mi abi ki wai gaba na mi so ga yigi na jigi mi yana yi mi wato ga gan dan dora para buti oji kan ga yigi na egun na wa gi gan cho wa gi gunda amma juye ban dan na biya amma ka waje ya ci jina da bi ga gaba na yau yi mi de na da zongo bai jin be le ci mi wa bona egin don don wa jin be ina yawo yo ngamala aya wajin be cin da ci la jahara qur'anu ga azani la yankihu illa zaniya aw mushrika wa hur eh, wa zaniyatu la tankihu illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika alalmominin, haramu yau na musulmi a fedu gan ben zagi ne da ya ci ne wada kyo ga yi miwe da ya ci wa sautu gwa ga e ga biwe e bonu ga giye ci la biya jim e la jibe wa sai ga ke ba gala ula ja haram na wa fedu gan be zin zage ya cin daci ko zage ya cin daci wato a fedor gan bai ba ge ya cin daci na sokutu be daci ne bai wuce mance saitu ga ya tuye ka ba yi shi so caju fa gan bai mumini ji lokaci na ga tuba jina ke ya tuba milan jeban ga miya a lotun ka a so ko fa be mi mi a jin biya maya dori wuce sharati ya tuba ya yi so ku ga man wuce ko wuce bai alkhairi ga mini ya sharati ya tuba wa ga saswaye tun na bai ma galugwa lewaye eti tunde da yannawa bema ape ya ga ga idan ga fara ba fuci wani amma dai to su dai a'a na ji tuba wangiya mace sai tun ga waje alaman lam yatub min al kaba'ir sa'iran ila mashi'ati amma ya saga biya su tatie tun ya kaba'iri je maji tuba su su be diude umma tatie cin da egefion betunde be haƙƙi za wangi shigi dukiya haramu gi to na wade kafa ba hukunci ti wa gadda gana emi gebu co ko emi karu ko ya tunde da dabi wi wucito e gefin ci to a ga wade kafa ba hukunci ga wuyi gimina e boki bo qur'anu ya gani ga inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' to ce yi la ya gafiru wayan fabe zaya an yi shiraka biyu gai zai laye bacina ya gafiru ma duna zalika a mai tun dondo na ji tuyewa na to caju fayin be liman ya sha zai gaba wune man shiga be aya ne musulmi a tsuta titun daidai wa gawai gimina a'a matuka da tsuta tiyewa ba e ewu a caga tsoci jalikawa liga zai ga tsuta tiyewa na wa fagani bi na yau bogo musulmi lotu da wa tsu wa hukunci ba e gimi egimini waya a ci a gama musulmi ta tunguru wa tsu wa hukunci ba ga egimini alijanni waya a'a etun na kpata etun ya tsoci zai ziga ganna wo ga yi to ce gani bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ba hukunci ci za ga wani ya e gimi aljanna wani ya e gimi na amma musulmin don dode kafa ga ganna amma kaida eza ga feza guru ga o shoji fata ga uga tso shoji fata ga tso cha mushu da safu gimi aljanna jo wai za dede ma ga o so ko de tso za annabi tun da di diushi na ga yi kaida mu ci kuna nabi muhammadu lawina sallallahu alaihi wasallam e bana e ya zaji tutuwo tatitun guru annabi mai labari ga gimi na e za yi matsu tatitun da dewa annabi mai labari ga so ko fa gani bayani ngala hukunce ya bayan e ba e hukunca wanda da su sarawai wa man akabahu bi nari akhrajahu minha bi imani. zai matso ci gabe a jaza ba ta ciye musulmi jawai ba tule fi ubona to kyo ga ga wagon azaba utso ci fi ullo bebe na ebo imani na utso na dabi ce musulmi da na musulmin don da da azaba fe lo abi watiya so ci gu watiya fa adkhalahu bihi jannatahu wuce gula gadan aljanna bu ebo ga utso na waya ga wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara a dondo na gallo to alkhairi. khairi bai wa gbagba na kawai da shi zarra ya rahu wale ga goye fa mai biya wuce musulmi shi fitiyar daraja wuce ko ibuna wa yaji na ga musulmi bai ji wuce to alkhairi khairi lol a biya wuce musulmi da na fe lojojen na a amma fa to yana sakan ni ji zuwa re en yi je wala gwani o mintin ni ina dai na ke wangi a zuwa wangi na agwala gumba minti ni ba wasa san ala ga ganin kiyama na tsoci jiya yi ga ku duhan nasu wal hijara ina ga guna yi iza wangi jo gani bai ta kunshi ga ga guna fa kiyama ina kiyama bogo to yin kiyama yazo batsari to yin sakan da alkhaira go ga ga ga musulmai da na feluwa ina to yin sakan ne da ne su ko yi gani bai azaba wani su kowa aljanna wato a ida gurgudu na gana wa albarka din bai ga cin bici na wafa gani bai yi yamanci na ja shi zuwa na tsoci ogun ya wafa gani bai yi na jike firaya wana su kowa zuba ge mai masalaci abu su ko bai na kafayu gobe in mai yi ce to alkhairi kunna. zuri wuji wajen jagora don bai jama'i musulmi ba ta zuri ya ji wala fe zai ja da ya mafa bai yi nan wasu a gani bai fitina ya gani bai gbanyirin don bai wata zuri ya ji gani bai zade caji سبحانك لا حم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك